barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamina Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama muke alfa rediyo sannan za a iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau biyu ga watan Maris na shekarar da ashirin biyu za mu tattauna ne akan dalilin da ya sa mata ke shiga cikin harkar garkuwa da mutane da kuma irin tasirinsa ga al'umma. zara u masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki zauren tattaunawar mu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki da za su gabatar mana da kansu. To Halima gare ku. na ɗaya Kabir, ɗan Kano ce yar Najeriya. To, sai e, baba? Ke suna na Hauwa Mustapha Babura daga Babura Jigawa State mazauniya a nan Kansas City, Missouri a America. Na'am. To, Dr. Maryam Nasir. Na'am. Ina aiki a Jami'ar Yusuf Mai ta masu da ke nan Kano. Masha Allah. Captain saura kai. Suna Captain Ibrahim Sharif na zama a kasar Afirka ta Kudu sannan masanin fannin jirgin sama. Na'am. Masha Allah barkanmu da shigowa wannan zaure mun gode kwarai da amsa goron gayyata. Bari mu fara da Um Amir akan wannan maudu'i da muka dauko na yau shine yadda ake ganin kamar mata zuciyoyinsu ya bushe sakamakon yadda ake neman kuɗi ido rufe wasu kuma ko menene ke jawo waɗannan um, ɗabi'u marasa kyau da ake samun mata a ciki musamman ma idan muka duba lamarin wannan yarinya ta Kano da aka kashe kuma a yanzu an samu mutumin da shi da kanshi ya fito fili ya ce ya aikata wannan laifi ya ce shi kuma bai aikata laifin ba a yanzu kuma matar shi na cikin danyen aiki da aka yi dumu-dumu ko menene dai yasa mata ba za ta ce sai na bi diddigin yanayin da za a ce mijina ya kawo ya gida ban san ko ya sace ta bane ko menene kuma ta zauna da yarinya ya kai gama an kashe yarinya shin me ya kai mu ga wannan yanayi da muke ciki da mata ke shigar da kansu cikin al'amuran bata gari musamman yan bindiga da suka addabi yankin arewa maso yamma a yanzu. To salamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam. Mm, ina ganin gaskiya abubuwan da suke ke fara kawo waɗannan matsaloli da farko dai zan yi magana akan ilimi ilimin tauhid ilimi na tauhidi idan ka san waye Allah ka san hukunce hukuncen da ya hana ka ko kuma ya sa ka kayi abu a matsayin ka na musulmi to ba yanda za a yi kuma ka zaman na kana daga cikin waɗanda za su aikata wannan sannan kuma a gani na abin da ya sa mata suke shiga banda matsala ta ilimi har da matsala ta tarbiyya ba na so in yadda da zancen wai frustration halin da mazan suke sa su ne yake sawa su shiga irin wannan yanayi ko kuma a'a ya zo ya yi threatening din ki ya ce sai kin yi in baki yi ba barazana ko ya mata barazana akan wani abu gaskiya ba na so in yadda da wannan saboda a gani na ita mace kamata ya ta zama uwar kowa tunda na haihu na san cewa kowane da ya kamata a ce ya zama ɗanki. saboda ita mace uwa ce kuma ba sai ma mace ta haihu ba kawai ita mace ko da wani matsala wurin ta ake zuwa to idan bata zama wadda za ta tona mishi asiri ba ya yi abu ba daidai ba ai bai kamata ta zama wadda za ta taimaka mai ba saboda haka gaskiya ina ganin gaskiya duk akan aka koma ilimi ne da ba mu da shi na tauhidi mu koma makaranta mu koyi ilimin addini zai taimaka sosai mu da muke taso da yara yanzu muna ganin ai wannan a presently wanda yake faruwa shine ya kamata a yi maganin shi a'a mu da muke taso da yara yanzu mu ne ya kamata mu ba su tarbiyya mu nuna musu menene addini wane ne Allah ya kamata akwai wannan tarbiyya da ilimin addini ba wai ilimin boko kadai aka ce mutum ya nema ba ba ma ba wa ilimin addini muhimmanci shi yasa ake samun haka mun gode kwarai da gaskiya um amir bari mu koma ga baba baba a ganin ki me ya kai ma ga yanayin da muke ciki da mata ke tsindima kansu cikin aikata muggan lifuffuka. To abin da nake gani tun da dai wannan ra'ayi ne muke faɗa ba lallai wai zurfin ilimi gare ka a cikin wannan abun ba mm. amma shekaru yana iya ba mutum basira yana dan agaza maka da basira ka kalli yanayin da al'umma take ciki ka kuma kamanta kai yadda ka tashi da yadda yanzu ka tsinci rayuwa da irin masifin da ake ciki kai kokarin ka fahimtar da kanka kuma ka fahimtar fahimtar da jama'a akan irin kalubalen da muke samun kanmu a zamanin nan. To tun da yanzu magana ce wannan tambaya akan mata da kika ce mai isa suke agazawa kamar 'yan ta'adda ko kuma muke samun kanmu a cikin matsayi wanda ake yin wato cutarwa ake cutar da mutane fiye da yadda ma wato kwakwalwa za ta iya ɗauka. To na farko ni a gani na daga farko zan ɗauko amsa ta daga ɓangare na na malamar makaranta. To a makaranta dai kowane wato jijjige da ake koyarwa da mutum shine wato asali akasari ba wai kuma wai na ce na yi research ne na gani ba akasari in aka bi diddigi aka kalli asalin tarbiyya ba ta gari da mutane da suke irin wannan tsananin crime a community to wallahi akwai magana akwai magana a cikin yadda suka tashi a gidansu iyayensu suka musu tarbiyya a cikin yadda suka tashi a unguwarsu suka ga ake yi da wa'anda suke mu'amala a rayuwarsu tun kafin kafin a zo kan ma wai wani lokaci a yanzu da suka samu kansu wanda a ce mace mata aure ce ko an mata auren dole ko kuma bazawara ce ko ma dai wani matsayi take ciki sai mun koma diddigi mun kalli yadda rayuwarsu take wane ne ya tarbiyyatar da su suna yara me suka gani ai za ku ga ai misali kamar yanzu da serial killers da ake da su eh alhamdulillah akwai psychologist a cikin mu nan da kika ce ko eh. to za ta iya kara mana haske akan wannan fanni Mm-hmm. za ku ga cewa tun suna yara sun fara nuna wata irin halayya da ya kamata a lura da ita to a society dinmu muna da abubuwa wato a cikin al'adunmu na hausa da mu ta hausawa da musuluncinmu abubuwanmu na hausa a cikin talauci da tsananin tashin hankali da ake tayar da yara ba a lura da su ba a kulawa da tarbiyyarsu mutum ma yana na yana harkilanci da iyalinsa ga haihuwa da ake ta yi ba a lura da yara wasu yara yaran nan kuma za ku gani ko a filin yaƙi aka haife su ko kuma a gurin isu kansu sun tashi sun ga an yi wa uwarsa fyaɗe wato suna da da trauma akwai wani abu dai da yake wrong a kwakwalwarsu wanda yake tada fitina irin wannan da bamu san gabanta ba ba gabas ba arewa lalle ya kamata a bincika yadda tarbiyya take a wannan zamani to ni dai abu na farko kenan da zan iya cewa kafin su kuma sauran jama'a su yi magana na'am mun gode kwarai da gaske ba bari mu koma ga psychologist kafin captain sharif dr maryam gaki kina da ilimin sanin halayyar dan adam ya ke ganin muka tsinci kama a cikin wannan yanayi musamman mata wanda aka sani da tausayi tun fil azar ma yau an waye gari mata da kansu suke taimakon bata gari kai musu abinci kayayyakin masarufi da dai sauransu wasu ma su suke rike yaran da ake sacewa don karban kuɗin fansa ta ya ke ganin muka tsinci kanmu a wannan fanni musamman a fuskar eh, ilimin ilimin da kike da shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To um, gaskiya kamar yadda mutum ke bayani yanzu ta faɗa zan yi ɗan ƙarin bayani akan abin da ta faɗa ɗin. Kamar ta ɓangaren tun daga yarinta gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa ta yi bayanin kamar trauma irin wani tashin hankali da yake faruwa. Yawanci irin wayannan masu wannan ɗabi'un aka duba za a ga sun zo daga abin da ake kira broken homes. Gidansu ba su tashi cikin kwanciya hankali ba yawanci za a ga ko babu uwa a gidan ko yara sun tashi a hannun matar uba tana ta azabtar tarbiyyantar da su ko uban ma bai sa ido a kai ba to a samu matsala wurin karɓar tarbiyya da makamantansu to wannan abin yana saka wasu abubuwa da suke gani ko suke tashi a cikin su yana saka ba zuciyarsu ta dake kenan babu tausayi yanzu misali kamar wanda a ce a wannan 'yan shekaru din yake buƙatar kulawar uwa ya zo bai samu ba a tashi a cikin azabtar da shi ko ita su tashi cikin azaba ko rashin tausayi da mito su ma ba za su ji tausayin wani ba to yawanci abin da yake faruwa kenan tun da daga yarinta wasu kuma ma a haka suka tashi sai daga baya ma abin yake faruwa kamar misalin aka shiga bangaren wasu za su ɗauka ɗabi'un kamar shaye-shaye a haka to shi ma wannan yana gutar da hankalin su ya ƙeƙashe zuciyarsu ya zama na ba su wannan tausayin da ya kamata a ce mace tana da shi ya zama ya ƙeƙashe din to hmm. sannan kuma akan samu wasu a cikin kamar yanayin aure din suna tare da mai gidansu to shi kanshi mai gidan ya zama shi ne yake saka musu trauma din za su iya tashi da tarbiyyar su eh, sun samu tarbiyya sun samu ilimi to amma wannan trauma din da suka samu ta wannan zamantakewar auren za ta iya kwance su ya zama na su ma sun dake su ne sannan kuma akwai abin da ake kira kamar um, hero wash kamar wa'anda aka yi bayani kan cewa suna ana ma samun a cikin wa'annan ɓata samu wannan trauma din daga wannan ɓata gari din kuma wani abu saboda tsananin zafin ciwon wannan trauma din wani abu sai ya kwance a cikin kwakwalwarsu sai ya zama na hasa sun fara maganin cewa waɗannan waɗanda suka saka su cikin wannan ukubar kamar su ne ma masu ceton ina bayani ne akan abin da ake kira hero worship na'am ko hero syndrome so kamar wanda waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki akan mutum ya koma shi ko namiji ya za su iya samuwa da wannan larurar wanda ya aikata wannan mummunan abin me ya kwanya ya zamana kana kyamata shi ko kana tsoron shi ko wani abu haka saboda tsabar tsananin ugubar da mutum ya shiga sai wani abu ya juya a cikin kwakwalwar sai sai ya zama na cewa suna ma kallon sa kaman kan cewa ai eh, ai wannan mutum ne da yake so na ko ni ma ina son shi ko kuma duk wani kwanciya hankali da wani jin daɗi na yana tattare da wannan mutum din to wayannan su ne kaman takaitattun abubuwa dai da suka zo ta bangaren psychology akwai dai abubuwa da yawa amma dai a takaice dai wayannan su ne dai zan iya magana akan su yanzu na'am mun gode kwarai dr maryam bari mu koma ga captain ibrahim sharif captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai mata na taimakawa ɓata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu ba ne kawai dai an tilasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu. So Halima na gode da wannan dama da kika bani kuma ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan barka da zuwa. Kamar da yadda muka sani dai arewacin Najeriya wato ƙasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya. So a halin da muka samu kanmu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu shine akwai gaba ɗaya tabarbarewar ilimi sannan sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya akwai al'adu da yawa da muka ɗauka da ba namu ba muka riga muka sa suka zama namu to wannan gabaki ɗaya ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gabaki ɗaya arewacin Najeriya wala ga mata wala ga maza sannan haka zalika in bai sha'anin koda na kula wanda yanzu zaki ga iyaye ba sa sa ido akan ƴaƴansu haka zalika ƴaƴa su kansu ba su damu da iyayensu ba sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure zaki ga mace an sa ta an mata auren dole ta aru wanda ba ta so ko kuma an nuna macen arewa cewa in ba ta aure ba akwai matsala so haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta an juya shi a bebe kuma sannan ki ɗaya yanzu a harkar da muke tafiya gaba ki ɗaya jahilci ta riga ta yi mana katutu duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rudan mu so saboda haka zaki ga dawa mata akwai rashin aikin yi akwai rashin abinci akwai yunwa sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce ya yanayin tattalin arzikin kasar yake sannan yaya yanayin mutanen kasar yake sannan kuma da yawa mutane ba su lafiya amma ba san ma ba su lafiya ba da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa kamar yadda da psychologist sun ta faɗa sannan sake ga yara ne ake haifan su ta baki ɗaya ma ba a ma san wani irin yara ba ne ba a san yaya suke ba yaya yanayin lafiyar su yake haka su ma kansu iyayen sannan banda haka idan kika duba fannin aure za ki ga cewa da yawa mazaje ba sa ɗaukan haƙƙin da Allah ya ɗora musu kan magana aure haka zalikan yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali sannan kuma su shiga cikin irin ɓata gari saboda daga wanda ya zo ya gaya miki cewa za a samu dubu ɗaya a nan kina ganin mijin ki bai baki ba to tafnadi in dai ba imani gare ki ba kuma ba tsoron Allah gare ki ba saboda kina ganin cewa za ki wannan din ciyar da 'ya'yanki dole za ki shiga irin wannan harkar. Kai maza ku bari abin da muka samu daman kawo muku kenan domin mu ba ku isasshen lokacin ɗaukar wayoyinku amma ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar. Amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku bari mu leƙa filin mu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana zauren namu a yau. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren yake girke a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani lashe ko kuma makulashe irin na kasar zoro malama umar barka da zuwa barkan mu dai hajiya binta so malama umar na jikin ce za mu yi wani girki wai sunan shi cikaka cikaka tabbas Allah ɗaya dai gari banban Allah ɗaya gari banban hajiya binta to shi wannan cikaka menene shi shi wannan cikaka ana kiran shi kalallaba zuru to wato kamar kalallaba ne kamar kalallaba mm, kalallaba zuru to idan ina buƙatar in yi wannan kalallaba a na. na'am da me da me nake buƙata to abin da zaki fara tanada shine garin dawa ko a ce mu ce dawa da wake idan kika samu dawa da wake kika gyara dawanki kika gyara wakenki sai ki hada sai ki kai su niƙa idan kika kai su niƙa aka nuko sai ki zo sai ki tankade su bayan kin tankaɗe su sai ki samu kuma toka mai kyau toka da irin wanda ake girki irin ta murhu to eh, to mai kyau zaki samu ita ma ki tankaɗe ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne za ki fara yin abin duk wanda zai yi cikaka ɗin yana da tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kaɗa miya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk da abin kike so a cikin yaji ki daka da yaji yaji mai dandano yawwa yaji mm. mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa in kika tanaji wa'annan abubuwa da farko za ki samu wannan shi garin dawa da kika tankaɗe shi da wake wanda aka nuko miki don kika samu wannan garin dawa daidai da kike da bukata zaki yi ba yadda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi dan kika kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jikata ki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki ne ki ko kin ga ai za a yi shi kamar dai kwabin dan wake to amma kuma ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kalallaba a cikin wato zai fi na dan wake ruwa zai yi ruwa ruwa eh mm-hmm. to kuma ki kara kara mishi armashi ma kila ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka haka ka yanyanka ka zuba shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ka lallaba sai ki ɗauko kaskon suya kika ɗauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta don kika sa shi a wuta san mun ce kalallabar zuru to mu wannan lallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ka da ki tanaji ka tun farko eh. ita za ki ɗauko in kika dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi toka da toka da kika sani hajiya in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar shi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko na tsintsiya sai ki barbaza dokan haka da shi ki wasa da shi a fale fale fale shi fale fale mm, suya sai ki dauko wannan kwaɗi naki mm. sai ki zuba wato tokan ce a matsayin mai tokan ce a matsayin da yawa ake sa ku kaɗan a ba da yawa ake sa da dai misali kamar barbadawa yawa eh kika dauko wannan kwaɗi naki sai ki zuba in kika zuba zai gasu in ya gasu sai ki juya yana ki mm. juya ka lallaba haka shi ma ki juya shi wato in wannan gefen ya gasu zai daddako zai daddako sai kawai ka daga kuma ka kai mishi juyin waina eh, sai ka mishi juyin waina can ma in ya gasu sai ka kwashi haka haki tai harki wato kenan ba zai kama kwanan ba ba zai kama kwanan ba albarkacin wannan tuka albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka ka ji ba eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko za ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar je kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki ya gasu ki juya bayan ma ya gasu sai ki kwashe shi ga baki daya hmm. to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutum ya tanaje shi yadda muka sarrafa shi man kadi idan ka soya shi da tarugu da albasa za ka jajjaga sai ka sa sai ka soya man kaɗan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai ki ce sa mishi albasa to shi wannan sai ki haɗa da tarugu saboda ya ƙanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryada yajin sai a yarye mai sai a ci wato kaɗayi kan kwaɗayi <laughs> don na jin yana wani ya lafiya kan lafiya dai zai zaki ce hajiya minta ga dawa ga dawa ga wake ga toka ga toka gaskiya sannan kayan sinadarin nan kala kala sinadarin nan da zaka saka a ciki gaskiya an ba mutane a baya yanzu a babar mm, kawai ba ki ga yanda nike ba gaskiya masha to kin gani <laughs> ni ce shaida to malama ummu mun gode da wannan da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale ba yin za a yi ba tare da mai ba ba tare da mai ba kan sai da ba mu alheri amin ya Allah To Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan mu shaƙata da wannan waƙar. ilale soyayyar mamin ya ayari soyayya irin ta Adalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Hajiya barka da aiki. Barka da warhaka. Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To barka Malam Murtala muna jin ka. To madalla Hajiya to Hajiya kin ga a fahimtar mu mafi yawancin mazaje zaki ga su suke amfani da raunin mata sai su jefa su a cikin harka na ta'addanci ko kuma su shafa musu kashin kaji saboda matan wani lokaci suna da rauni ko kuma lokaci a ne musu barazana kuma haka ya samo asali ne saboda sanda kila yaran suka taso mata da a ce iyaye da a makarantu ana nuna musu cewa duk mutumin da kuke alaka da shi ba miji bane ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka kuka ga yana wani zai yana aikata wani mummunan laifi to ya kamata a san hukuma ko a san nama masu angwani da sauransu tun ba mu taso da irin ba ba mu taso har ma maza ma ba mu taso da irin wayar da kan din ana yara ba ai dan kika duba gaban kasar da suka shiga su amurka su ingila su waye yaro dan karami dan shekara biyar ko shida daga ya ga mutum na aikata wani laifi zai ya danna lamban eh, jami'an tsaro ya gaya musu ga wani na laifi ga an yi zo an kama mutum to amma ba a waya mana da kai ba da sauransu to muna kiran mata zama su masu jajirce ko miji ne ko mahaifi ne zai amfani da su domin su ji tsoron kowa sai Allah sai zai amfani da su don ki aikata wani laifi su zagaya a koye su gaya ma hukumomi ko masu angoni ko su mutane da suka san cewa eh, ba za su iya cewa su suka gaya musu ba to haka za a rage to jefa mata cikin irin malamin tila kana gani kaman tsoro ne yake sa mata suke shiga wannan harka Eh, na farko dai akwai tsoro na biyu shine kuma rashin sanin ma mummunan laifin da za su aikata domin a ƙarshen an yi tura da matan kin za su ci a'a su fa ba su sani ba ne ba san cewa laifi ba ne ko kuma an yaudare su ne ta wani fiska a ƙarshe kuma sai suka ga ga inda aka kai su to suna jajirce cire tsoro kuma su yarda cewa za su iya sanar da hukumomi ko wanda za su a tsaye da wani al'amari da za a kai su aikata to suka cire tsoron nan insha Allah za su dinga ba da hukuma haɗin kai kuma za a daina amfani da su wajen aikata miyagun laifuka da zata za ku tashi lafiya. To Malam Murtala mun gode. Masu Barka da warhaka kira daga Kaduna ko? Eh barka da yamma. Barka da warhaka. So kamar kullum da suna na Alhaji Musan Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaban masu kiran waya a gidan rediyon BOA na Najeriya. To Alhaji Musa barka da shigowa zauren mu. To alhamdulillah a mana da abokan ayyuka. To alhamdulillah idan muka ɗauki irin batutuwan da suke faruwa dangane da abin da yake kawo matsaloli tsakanin mata irin abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Yanzu za ki ga yanzu ko ɗan siyasa ne misali ya ɗauki naira dubu goma goma ko dubu biyar biyar ya ba mata za ki ga suna tsalle saboda yanzu wata dubu biyar ya ishe ta ta jarin da za ta taimaki kanta haka taimaki 'ya'yanta to tun dai shine abin da yake kawo irin wayannan matsalolin da haka da yawa zaki ga su kansu hatta irin wayannan mugayen mutanen su suke ɗaukar wani ɗan kalilan ɗin abu suna ba mata sai su sa su a cikin wani harka ta ta'addanci kuma idan muka ɗauki irin wannan zaka ga yau misali idan aka ce an sami irin wannan aka ce sun je sun kaɗa mata sun tafi su ko sun kama su ko kuma irin wani abu da ya faru haka abin da ya shafi irin mugunta da su suke nan muga suke wa irin mata haka da sauransu suna zazzare musu ido suna nuna musu cewa ya kamata in ba su shiga wannan harka ta su ba to za su iya kashe su to kuma kin ga wata matar maimakon idan da ita ce yi wasa da rayuwarta ko ma menene mace saboda raunin da take da shi za ta iya yarda da wannan irin wayannan abubuwan ya kamata a ce da dukkan wayannan abubuwan ya kamata a ce mu rika jin tsoron Allah mu tabbatar da cewa ba wallahi za mu mutu da sai ka mutu ka bar duniyar nan kuma a yau idan ka assasa wani akan wata harka ta daban to tsakani da Allah kai ma fa kana da commission yau ai malamai ma suna gaya mara cewa idan ka azu ka ka ilmantar da mace bata guda ɗaya da ka ilmantar da ita ka ilmantar da akalla kusan mutum ɗari saboda in za ta taimaki 'ya'yanta kuma idan ta taimaki 'ya'yanta ka koya musu wasu abubuwan su ma za su je su abin nan to da ka ce ganin har ka shiga an ce mace an kama ta gaji ta sai ta sai mai za ta kai musu ko ta sai wasu kayayyakin more rayuwa za ta kai musu wannan abin nan dan haka irin wannan abubuwan abubuwan da gaskiya wanda yake Allah zai iya mana iyawarsa amma gaskiya mm. akwai matsaloli da yawa Allah ka kare mu Allah ka raba mu da shiga wannan alayya amin ra'ayi Alhaji Musa Garu ga tashi lafiya to Alhaji Musa mun gode ga kira nan kuma daga jihar Niger To, kamar dai kiran da ya shigo ya goce. Um, masu saurare lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. masu saurare kuna iya ku kira mu mako mai zuwa domin ku ba da ku amma dai a yau dai da wayar malamin tana muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniya mu yau Mr. Chan da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.